rarara ina ganin rarara ya mutu ko o yana nan da rai to rarara hawa waka yayi zuwan mai malafa Kano kun tuni wakat don ya nuna alhininsa yanzu ga inda ya kamata shugaba ya ta yi amma ga inda ya yayyo to inda rarara na raye kaga ya kamata ya zuwan baba Legas? don haka a ni ga fahimta ta wannan abu da shugaban kasa ya kuskure ne amma kuma kuskure ne wanda bai ta kara ya karya ba iyaka dai a jawo hankalinsa kada ya maimaita shi amma a yafewa shi kan a kashe al'umma ka a kashe talakawan ka yi shiru shi kan kowa bai kyale wannan wannan Allah ya gafarta mishi game da shi yayi kuskure muna fata kai ya koma irin haka nan wayanda duk a cikin musiba sun fi cancanta kulawar shugaba bisa ga waɗanda aka kabuki na masha'a amma wannan Allah ya gafarta mai amma dai kashe-kashen da ake yi gwamnati ta kyale to wannan kan wallahi in ta kyale mu ba mu kyalewa